الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da bakwai ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta 2008 wannan shine kasar na 38 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad 33 daga cikin jeren giyar littafin ainihin karatun littafin al'imamu muhammad ibn Ismail al-Bukhari Abu Abdullah Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shawo ainihin wato tsawon tafiya ta cikin watan azumi wadda ke ɗauke da ibadoji na ainihin salloli karatun alkur'ani zikirori salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sallar tahajjud tafsiri da al'amura dai waɗanda suke masu ɗimbin yawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya karɓi ibadojinmu da ciyarwanmu da azmominmu da dukkan ibadojin da muka yi Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ‘yanta don rahamar shi a daga cikin bayan shi a cikin wannan wata wannan wata na shawwal yana daga cikin watannin da hadisi ya zo sahihi a cikin musnadul imami ahmad da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya azumci ramadan sa'an nan ya azumci kwanaki shida daga cikin ainihin kwanakin watan shawwal to za a bashi ladan kamar yaya azumin shekara guda domin a musulunci nagarta aiki ake lura da ita ba yawan aikin ba ma'ana azumi guda talatin da tara a guda ashirin da tara a hada da guda shida shine talatin da biyar kenan idan ka yi su a haka sai a baka ladan azumin shekara guda matuƙar kayi saboda Allah wannan jimillar lada kenan banda kuma lada akan kowane kwaya ɗaya da Allah maɗaukakin sarki zai baka wanda daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya azumci wuni guda saboda Allah Allah maɗaukakin sarki zai nesanta fuskar shi daga ainihin wutar jahannama tsawon shekaru saba'in wannan duk falala ce ta ainihin Allah maɗaukakin sarki wannan azumi na watan shawwal guda shida ana iya yin shi a farkon wata ana iya yin shi a ƙarshen wata ana iya fara shi ko da kashe garin ainihin sallah din ne ma ma'ana an yi sallah ranar litinin ranar talata sai ka tashi da azumi zaka iya yin su a jere zaka iya yin su a rarrabe sannan ya halatta ka yi waɗannan azumi na kwanaki shida ko da ana bin ka ba su sukan ainihin wato azumin muka waɗanda suka faru a cikin watan ramadan saboda rashin lafiya ko mace saboda haila ko saboda tafiya ko saboda wani uzuri domin ramuwar azumin ramadan akwai yalwata za ka iya bari har nan da allah maɗaukakin sarki ya kai mu zuwa watan sha'aban mai zuwa na shekara mai zuwa karama amma wannan lokaci ne ƙayyadajje don haka za ka iya yin waɗannan watanni wato azumka guda shida ko da ana bin ka bashi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu za ka iya yin su a rarrabe za ka iya yin su a haɗe gaba ɗaya na'am in ya haɗa ran asabar ba za ka yi ba ai wannan kan ai sanannen abu ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dikiri kuma ya ce la tasumu yawma sabti illa fi maftirida alaikum kar ku sake ku yi azumi rana asabar sai wanda ainihin aka farlanta muku tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ai haka magana take har abadan abidina babu wanda ya isa ya canza ta ba malami ba ba jahili ba ba mai sarauta ba ba shugaba ne ba duk azumin da ya zama na nafila ne ko ya yi daidai da rana arafa ko ya yi daidai da taso ko ya yi daidai da ashura ko ya yi daidai da sitta shawwal kowane iri ne in dai nafila ne bai halatta ka yi shi a wannan ranar ba saboda manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada a yi tunda ya ce kada a yi kuwa to ka'idar ita ce lallai a bari kada a yi din Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ainihin ita ce dokar Allah ya taimake mu to muna karatun littafin sahihul bukhari kamar yadda muka ce wannan shine kasar na talatin da uku daga cikin jeren gyar ainihin karatuttukan muna cikin kitabul ilmi idan ainihin ba a manta ba a za mu tashi ne inda imam bukhari yake cewa babu ma yuzkaru fil munawala wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ila buldani babin da ke bayani akan munawala wato a cikin ilimin hadisi akwai wani darasi mai suna ainihin wato turqu at-tahammul ko turqul ada'i wat tahammul hanyoyin da malaman hadisi suke bi suke ba da hadisi da hanyoyin da ɗaliban hadisi suke bi suke karɓan hadisi mun ji a baya cewa daga cikin hanyoyi ko kalmomin da malaman hadisi ke amfani da su wajen bayar da hadisi suna amfani da kalmar haddasana suna amfani da kalmar akhbarana suna amfani da kalmar amba'ana suna amfani da kalmar an da makamantansu mun ji bambanci tsakanin mutaakhiril muhaddisin da kuma kudama malaman hadisi na da irin su imamu malik irin su dara kutuni irin su nasa'i irin su bukhari su a wurinsu da haddasana da akhbarana da amba'ana duk ɗaya ne amma muta'akhiril muhaddisi na irin su al'imamin nawawi da su al'imamin baihaqi da makamantansu su kuma sun bambance tsakanin haddasana da akhbarana da amba'ana mun yi bayanai a can baya to a nan yanzu wata ƙa'ida ce da malaman hadisi suka ɗauke ta ita ce malami ne sai ya gama karantar da ku littafi kamar na sahihu muslim sai kuma ya ɗibo muku wasu hadisai waɗanda ba su a cikin sahihu muslim shi yake da su shi kaɗai ko kuma sai ya ɗauko wani littafi wanda ke ɗauke da isnadai kamar sahihul bukhari ko kamar sunan darimi sai ya ɗaga ya ce kun ga wannan littafi eh to na halatta wa wane dan wane saboda na yarda da iyawar shi da kwarewar shi ya je ya karantar da wannan littafi kuma daga gare ni shine sai shi malamin sai miƙa wa ɗalibin wani ɗalibin ya je sai ce na wala ni malam ya miƙo mini to wannan ita ke kira munawala ina hukuncin ka ruwaici hadisan da malamin ba shi ya koya maka ba sai dai ya yarda da iyawarka da ƙwarewarka da gogewarka sai ya miƙa maka littafi ya ce ka je ka karantar in ka je karantarwa ba za ka ce haddasa ni ba ba za ka ce akhbara ni ba sai ka ce nawala ni ya miƙo mini ne saboda ka ba da amana don ɗalibai su ji sigar da kai ka samu abun ma to ina hukuncin wannan munawala malamin ka ya miƙa maka ko kuma malamin ka ya aika maka cewa wane yana garin damaturu kowa ne yana fataskuma kowa ne yana gombe kowa ne yana kaltungo gashi ku ɗauki wannan littafi ku kai mishi ku ce na yi mai izini ya ci gaba da karantar da shi ba tare da an zauna an karantar da shi ba ko haka tana yiwuwa tana yiwuwa to in tana yiwuwa menene hukuncin yin haka shine ya halatta in ta cika sharaɗi sharaɗin ko shine shi malamin ya zama malamin ne hakikatan shi ɗalibin ya zama ɗalibin ilimi ne hakikatan da malamin ya yarda da iyawar shi domin a cikin ilimi akwai tamakkuni idan ka nuna ka lura ɗalibinka ya nuna akan riyadu salihina sai ka ɗauki littafin buguyatul muslimina ko buguyatu kulli muslim sai ka miƙa mishi sai ka ce to ganin na ga ka iya riyadu salihina shi yasa nake ganin za ka iya karanta littafin buguyatul kulli muslim don haka je ka karanta an ka karanta kuma ka karantar to yanzu wannan ɗalibin in ya je zai karantar da sahihu muslim da malam ya koya mai sai ce haddasani amma in ya zo zai karantar da buguyatu kulli muslim wadda malam miƙa mishi yayi ba zai ce haddasani ba sai ce nawalani kun fahimci bambancin idan malam ya karantar da kai littafin bulughul maram sai ga ka samu tamakkuni wajen iya tantance hadisai da kaza kaza kaza sai kuma ya miko maka littafin umdatul ahkam to in ka je game da littafin bulugul maram sai ka ce haddasani ko qara'atu alaihi ko anba'ani bi hasbi ma kana amma in ka je zaka karantar da littafin umdatul ahkam wadda ita mika maka yi ba za ka je ka ce malam ya koya mini ba ko haddasani ko akhbarani sai ka ce na walani ya miko mini ko arsala ilayya ya aiko min daga gari kaza to waɗannan abubuwan sun faru a wurin malaman hadisi kuma suna faruwa har yau a cikin duniyar ilimin malaman hadisi ina hukuncinsu shine da yake ilimi muke koyo sai imam bukhari ya ce babu ma yuzkaru fil munawala abubuwan da aka ambata dangane da munawala malami ya miƙa wa ɗalibi littafi ko hadisai da isnadi ya ce je karantar ina hukuncin haka wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ila al buldan da kuma ina asalin rubutu da malamai suke yi su rubuta ilimi sai su aika garuruka su ce a je a samu malaman garin a basu a ce su ci gaba da karantarwa a je a samu wani da wani a basu su ci gaba da karantarwa ina hukuncin haka sai ce wa qala anasun sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace nasakha Usmanul masahifa fa ba'atha biha ila al-afaq sayyidina Usman ya kwafe alƙur'anai waɗanda ainihin aka rurrubuta sai ya aika da su sassa-sassa na duniyar musulunci wannan hadisi ne mai tsawo al'imam bukhari zai maimaita mana shi a lamba ta dubu bakwai ta dubu hudu da ɗari bakwai da ainihin biyu daidai a can gaba asalin yadda kissa take shine kowa ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi alƙur'ani ne saukarwa ta hanyar wahayi ba ta hanyar littafi rubutacce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace shi da izinin Allah ya karantar da sahabbai suka haddace amma kuma sadda ake saukar da shi annabi yana sa sahabbai suna rubutawa daga cikin sahabban akwai zaid akwai sayyidina ali akwai ainihin abdullahi da makamantansu suna ainihin rubuta waɗannan ainihin ƙur'anai suna ainihin adanawa bayan da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bar duniya haka sahabbai suka ci gaba da hadda alqur'ani to sai makiyan mu sai suka hari cewa ya za su yi su rugurguza alqur'ani sai suka ga zai yiwu ne ta hanyar kan na haka duk inda aka je yaƙi sai a dubi manyan malamai sai a yi ta kashewa hikimar haka ga makiyan mu ita ce a rasa alqur'ani a rasa alarammomi shine sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda sai ya sauri ya faɗaka ga haka sai ce wa sayyidina abubakar yana khalifar musulmi ina ganin a rubuta ainihin alkur'ani din nan guda ɗaya a aje shi a matsayin al'imamu ina ma'ana al'imamu shine master copy ma'ana al'imamu kenan ba limamin sallah ba dan in kana karatu dole ka rinka fahimtar me ake nufi in baka fahimci al'adar laraba sai ka je ka wa hausa fassarar da ba za a gane ba saboda kalmar al'imamun aka zo ana maganar musahaf ana nufin master copy a samu wani backup a samu wani kwafi guda ɗaya wanda in duk hadda ta rikice a koma gare shi ya ce ina ga a rubuta al-mushaful imam shi ne sayid na bakarin ya ce yaya za a yi in yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba sayid na umar ya shiga ya fita ya wayar wada sayid na abubakarin kai sai sayid na abubakar kirjin shi ya haskaku da wannan fahimta ta umar sai suka ce to abin da za a yi yanzu ni da kai ba mu isa mu zartar da irin wannan al'amari wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya ba mu kira malamai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakatarorin wahayi mu zauna mu juye musu wannan matsala idan an haɗu an yi ittifaki ko ijma'i akai to sai mu aikata haka al'amarin ya faru suka haɗu baki ɗaya manyan malamai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu a duniya gaba ɗayansu suka yadda da wannan ainihin fahimta da sayyidina Umar ya kawo cewa lallai a samar da wani alkur'ani wanda zai zama shine ainihin umda to haka aka zauna aka yi wannan aiki wannan aikin da suka yi jama'a ba a taba wani text editing a musulunci irin wannan ba duk wanda ya san aikin jarida a yau in ya karanta wannan abin zai ce 'yan jaridun duniyar yanzu ƙarya suke akan editing domin waɗannan harafi-harafi suka rinka bin alkur'ani ba kalma kalma ba duk wanda ya kai a ce malami ne alaramma gwani gangaran sai da aka tattaro shi cikin sahabbai in aka zo aka zauna aka rubuta bismillahirrahmanirrahim ba a yarda kowa ya rubuta ba sai wanda yake rubuta a manzon Allah saboda amana kai manzon Allah ya yarda ka rubuta alkur'ani ya sauka da dumi shi to mu ma mun yarda da kai zo kai wannan aikin aikin ka ne don haka zaidu sai rubuta bismillahir rahmanir rahim a karanta ta jama'a kun yadda haka karatun yake eh sai ce Allah ramma malam wani duba sai ya tsaya ya duba harafi harafi ya ce ta rubutu don haka akan bismillah nan sai a ci wata guda ana bincike kowa sai ya yadda ta rubutu eh ba wanda yake jaya eh sai a ce to a tabbatar da ita a cikin mushaful imam sannan sai a zo sai a kwafe ta haka suka zauna suka yi wannan aiki keke da keke keke da keke waɗannan mutanen ba digiri ne da su ba amma an ka ce musu profesoshi ka rage musu daraja don sun fi duk wani profesa a yau da ilimi da fahimta da tsoron Allah suka zauna suka yi wannan aiki jama'a sai aka samar da alkur'ani amma sa'ad da aka rubuta shi din an rubuta shi ne a jikin ainihin fatu wato kiraga a gyara fata fes a feƙe dutse sai a gyara sai a ainihin rubuta don haka shi wannan irin alkur'anin jama'a kaya guda ne kamar mutum hudu ne suke ɗaukan shi saboda faɗi ne da shi wannan tallafo nan wannan tallafo nan aka je sai aka aje shi aka ce to yanzu ana da almushaful imam to wannan almushaful imam duk sadda wani ya zo da wani rikici hadda ta nemi ta rikice mishi ko hadda shi ta nemi ta samu tangarda sai a ce a koma mushaful imam allazi ajma'at alaihi al-a'immatul ajilla wanda duk malaman da manzon Allah ya bari da rai a duniya gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa duk abin da ke ciki daidai ne to wannan shine ainihin mushaful imam haka sayyidina abubakar ya kwanta ya bar wannan ainihin mushaf sayyidina umar ya zo ya gaji wannan aiki ya zo ya kwanta ya rasu aka bar wannan mushaf yana wurin yashi hafsa wadda ita ma malama ce alarammiya ce bagangara ce ma'ana ta iya ita ma aka bar wannan alkur'ani a hannunta lokacin da sayyidina Uthman ya zo sai aka fara samun malamai ustazai alarammomi yan koyo malaman islamiyoyi yan islamiyoyi sai fitintunu suka fara faruwa wannan ya zo ya karanta aya wannan ya ce ba daidai ba ce wannan ya rubuta wannan ya ce ba daidai ba ce a garurukan musulunci gaba ɗaya wannan fitina ta kunno kai nan da nan sai malaman waɗannan garuruka suka yi ta rubuto sayyidina Usman lallai a ɗauki matakin tare wannan fitina kafin ta nisa shine Usman ya sake tara malaman da suke da rai a wannan ainihin ƙasa ta Madina yace to ga fitintunu da ake bamu labarin suna faruwa a ƙasashen musulunci ƙasashen Kufa ƙasashen Basra me kuke gani gaba ɗaya sai kalmar su ta haɗa kan cewa to abin da za a yi a zauna a kwafe wannan alqur'ani mushaful imam a yi kwafi-kwafi a aika wa dukkan kasashen musulunci sai a ce duk wani wanda yake da kwafin alkur'ani ya je ya karanta shi ya auna karatun shi da rubutun shi da abin da aka aiko mai in ya yi daidai to na shi daidai ne in bai yi daidai ba to ya aiko mana da shi abin da aka yi kenan shine aka zauna aka kwafi shida ko zuwa bakwai haka aka aika kufa aka aika basra aka aika duk kasashe na musulunci to da aka aika musu duk wanda ya je duba nashi qur'anin ko tashi takardar da ke rubuce da wata aya ko wata sura in ya ga rubutu ko karatun ya saba to sai tabbatar da cewa to nashi ne da kuskure don haka sai aka tattara waɗannan masahif gaba ɗaya sai aka aiko da su garin madina wurin sayyidina usman sayyidina usman ya ce to yanzu waɗannan su ne qur'anan da aka aiko waɗanda waɗannan qur'anan kowa ya tabbatar da cewa ba an rubuta su a nan gaban manzon Allah ba ne ba an rubuta su gaban alarammomi ba ne ba an rubuta su a nan madina ba ne ba a samu ittifaki ba balle ijma'i na malamai kowa ya rubuta abin da ya iya ne da gwargwadon iya rubutun shi da gwargwadon irin yadda ya haddace a sakamakon haka waɗannan irin ƙur'anan su suka yi ta haifar da fitintunu a ƙasashe me kuke gani ya ku malamai bayan taro da aka ci kwanaki ane ana tattaunawa gaba ɗayan kalmar su ta haɗu akan cewa to waɗannan ƙur'anai sai a tattara su sai a ƙona su domin waɗannan ƙur'anai ba su cika sharaɗi da ƙa'idojin da manzon Allah yake bi wajen rubutawa ba gaba ɗayan su suka yi ijma'i akan haka sayyidina Usman ya tara su a gaban su da yawun su aka ƙona waɗannan ƙur'anan sai aka tabbatar da wannan mushaful imam da waɗannan kwafi da aka yi daga gare shi to shine sai waɗannan ƙur'anai sai suka ɗauki sunan annuskatul Usmaniyya kafin Usman don haka yanzu zaka ga duk inda sai a ce ai wannan alkhattul Usmani ne ai wannan arrasmul Usmani ne ai wannan almushaful Usmani ne ana danganta shi zuwa ga sayyidina Usman ne saboda shi ne ya aikin samar da multiple copies wato ƙarin adadin kwafi-kwafi banda wancan guda ɗaya aka aika su zuwa ga kasashen musulunci kuma sayyidina Uthman ba yayi bane a matsayin shi na alaramma yayi ne da yawun waɗannan mujtahidai kuma haɗuwa suka yi suka yi wannan aiki ina fatan ka samu littafin al-mushaf na al-imamu abdullah abubakar ibnu abi dawuda as-sajistani wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu a musulunci wanda ya ruwaito mana duk abin da ya shafi alkur'ani mun jinkirta mu zo da wannan littafi ne don mu ɗibo kaɗan daga abubuwan da ke cikin shi har sai mun zo inda nan muke ishara akwai inda imam bukhari zai kawo mana ainihin lafazin wannan hadisin gaba ɗaya to a nan ne jama'a za mu tsaya da ikon allah za mu tattake tarihin wannan alkur'ani saukar shi da rubuta shi a lokacin ne sai ka ga kai da kake kwaro ɗan shi'a da aka zo aka zuba maka guba game da wannan alkur'ani aka kyamatar da kai shi aka nuna maka cewa a duniya yau gaba ɗaya babu alkur'anin da Allah ya saukar sai dai yana can wanda wai na ali ya gadarwa mahadi almuntazar mahadil muntazar shine zai zo da wannan alkur'ani na gaskiya zaka gane cewa sun cuce ka da suka koya maka tatsuniya ba su karantar da kai ilimi ba sun koya maka abubuwa ne waɗanda yahudawa ne suka taru suka tantance suka zuba su don su zama guba wanda in ka samu wannan nuska ta ainihin littafin al-mushaf din wanda a sheikh salim ya tsaya ya ta hakikin shi zaka ga duk sai da ya kawo wannan irin guba da yahudawa suka kawo ya biye rabbinta ɗaya bayan ɗaya a wannan lokacin ne za mu zo maka da asalin bugun wannan littafin da wani bayahude ya ɗauka ya yi domin ya fesa irin wannan gubar a ciki don ku sani da cewa ‘ya'yan shi'a abin ba zafin kai ba ne wannan addini karatu ne in ba kai karatu ba koma gefe guda a samu maka jincen ka ci gaba da taɓa Allah maɗaukakin sarki in ya nufi ya gafarta maka ya gafarta maka ina fata an gane amma abin ba wai zafin kai ba ne kuma abin ba wai tatsuniya ba ne abu ne ilimi ne hakika ka san shi ka san shi baka san shi ba baka sani ba ba kuma da tatsuniya ba da tatsuniya ba da tarihi ake ba lallai abu ne wanda yake da ilimi da ka'idojin shi kuma duk wanda yake da shakka a cikin alkur'anin da ke hannun musulmi a yau sakamakon sayyidina usman ne ya wannan aiki sakamakon sarki fahad ne ya buga babu shakka wannan mutum ya zama zuzurutun kafiri kuma jama'a idan muka ce wane kafiri ne kar ku manta mu ba ma kafirta mutane kawai da zafin kai duk wanda muka ce kafiri ne da gaske muke nufin kafiri ne irin fir'auna da hamana kafiri ne irin george bush ba wai muna nufin kalma ce ta zagi irin yadda dan izala ke zagin dan dariƙa dan dariƙa ke zagin dan izala gobe kuma wannan ya ga yar wannan ya ce zai aura gobe wannan ya mutu ya ce zai ci gadon shi duk wanda muka ce kafiri ne haƙƙan ba mu da tantama akan kafircin ba ba kalma ce da muke sha'awar mu faɗe ta ba kalma ce da ta zama larura dole ne sai an faɗe ta to kuma haka yadda ta fito a fatan bakin mu haka da za ka tsaga zuciyar mu haka take don haka jama'a wanda duk ya fesa maka gubar kyamar alkur'ani ko yaya ka kyamace shi wannan malamin kowane ne da kai da shi duk kun zama arna babu shakka game da ƙur'anin da ke hannun musulmi babu kuskure a ciki saboda an samu zunzurutun bamagujan duniya shine Khomeini. ya ainihin rubuta a cikin wasiyar shi ya saka wa 'yan shi'an duniya guba ya kyamatar da su wannan alkur'ani wanda ainihin sarki fahad ya ainihin yake bugawa a maɗaba'a ta madina wannan yana daga cikin musiba mafi girma wadda ta faru a cikin karni wanda ainihin ya gabata a ce an samu wani dujal ya fito ba ma guje mai bautar wuta jikan masu bautar wuta ya zo ya saka wa waɗanda ke tunanin su musulmi ne shakka game da alkur'ani sakamakon wannan shakkar da suka shiga sai suka daina bin duk wata shari'a da ta zo a cikin wannan alkur'ani suka halatta zina suka halatta jini suka halatta dukiya suke yin duk barnar da suke wai ba za su bi shari'a ba sai ran da aka zo da qur'ani na gaskiya a hannun mahadi almuntazar yan shi'a babu shakka an saka ku a cikin hallaka mu dai muna kiran ku zuwa ga ku tuba ku zo ku musulunta ku faɗi kalmar la ilaha illallah min jadidin sannan ku gyara imanin ku da aqidar ku ya daidai da na musulunci amma babu shakka wannan addinin da Khomeini ya dora ku akai Ibrahim Zazzaki ya je ya ɗauko muku wannan kwangila ya yaɗa muku ita a Najeriya babu shakka in kuka mutu wuta za ku tafi ku tabbata a cikin wuta babu gafarar Allah saboda duk wanda ya shakka game da Qur'ani jama'a babu ko harafi ne ko alif lamim kake shakka cewa wannan ina ganin sahabbai sun ɗan yi wani kuskure ko sun yi ba daidai ba ka zama kafiri cewar sun yi kuskure ma ba wai kai tunanin cewa sun yi ganganci sun zare wani abu sun saka wani abu ba nan kam dama zunzurutun arne kake tun farko tunanin sun yi kuskure ma ya kafirta ka saboda tunanin akwai kuskure a cikin alkur'ani ya lazimta cewa kenan musulmin duniya a yau ba su da nagartaccen alkur'anin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida yan shi'a kuma satubbi lakal ayyamu ma kunta jahilan waɗannan yan shi'a yau fiye da shekaru ashirin muke bayyana wa Najeriya nan cewa sun yi kaza sun ce kaza lokacin da mutane suna cikin jahilci game da yan shi'a al'amura yanzu gashi nan suna ta fitowa in abin ya fito kuma shikenan sai abin ya zama kamar jiki sai in mun sake cewa waɗannan mutanen arna ne sun kafirce game da kaza sai a sake ganin anya wannan maganar kwana biyu kuma sai kaji sun dawo suna faɗinta domin dama da tadarruji ne suke ɗaukan mutane domin yanzu sun mai da 'yan ɗariƙa na tijjaniya da ƙadiriya sun mai da su su ne ainihin wato supermarket ɗinsu ma'ana yanzu shi'a tana yaduwa ne a najeriya ta hanyar ɗariƙa ƙadiriya da tijjaniya ba don komi ba saboda me saboda bakar ƙiyayya da 'yan ɗariƙa suke wa ahalin sunnan najeriya sai suka buɗe ƙofofin masallatansu 'yan shi'a su zo su faɗi duk abin da suke so ko da su ba su yarda da abin ba amma sun yarda a yaɗa wannan abin a masallacinsu tun da dai zai rusa musuluncin da ahalin sunna suka yarda da shi Allah wadaran wannan aƙida ta 'yan ɗariƙan Najeriya. Allah ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji wannan abin da Bukhari yake cewa ana sai faɗi shine na ɗauko muku tarihin a takaice da yake cewa Sayyidina Uthman ya kwafe alqur'ani sai ya aika da su sassa sassa na duniya da ya aika da su ai ba aika da wasu alarammomi an ce a bi a je a karantar da mutane ba malaman da ake da su a can su ne suka ɗauki waɗannan ƙur'anai suka yi nazari suka ci gaba da karantarwa don me don dama nunannu ne gwanannun malamai ne kaga wannan ya nuna kenan halaccin malamai su rubuta wani abu na ilimi su aika wa malamai su ba su izinin cewa in kun je malamai ku karanta wannan ku yi nazari kuma ku karantar da mutane kun fahimci wannan da kyau jama'a shine maganar da bukhari yake cewa wa kitabi ahlul ilmi bil ilmi ila al buldan malamai su rubuta ilimi su aika garuruka su ce a ci gaba da yada wannan ilimi wara'a abdullahi ibn umara wa yahya ibn sa'id wa malikun zalika ja'izan da sahabi abdullahi dan umar da yahya ibn sa'id da al-imam malik suna ganin yin haka daidai ne ya halatta na fatan mun gane asarin al-imam abdullahi dan umar da na yahya ibn sa'id al-imam abul qasim ibn manda shine ya fitar da shi a cikin littafin shi kitabul wasiyya da isnadi sahihi fatawar imamu malik game da cewa imam malik ya ce haka daidai ne ya halatta kuma fa al-imam al-hakim shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna ma'rifatu ulumil hadith Allah ya taimaka bukhari ya ce wahtajja ba'd ahli al-ilmi fil munawalati bi hadith an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haythu kataba li amir as-sariya kitaban wa qala la taqra'ahu hatta tablugha makana kaza wa kaza فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يتي واحتج بعض أهل العلم أنسامو واحتج بعض أهل الحجاز أنسام وسد cikin mutanen ƙasar Hijaz wato ƙasar Hijaz ita ce Makka da Madina a wancan lokacin to an samu malamai daga cikin malaman waɗannan ainihin ƙasa suka kafa hujja fil munawalati game da halaccin malami ya miƙo wa ɗalibi wasu hadisai ya ce ya je ya karantar me hujjar da suka kafa bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haythu kataba li amiri sariya kitaban yayin da manzon Allah ya rubuta wata takarda ga wani komandan yaƙi wa qala sai ya ce da komandan yaƙin la taqra'ahu kar ka karanta wannan takarda hatta tabluga makana kaza wa kaza har sai ka kai wuri kaza da kaza ka je ka karanta musu tare da shi aka ba fa amma manzo Allah bai zauna ya biya mai karatun da ke ciki ba wanda menene ke ciki hadisai ne dokoki ne umarni ne manzo Allah ya bayar amma sai mika mishi kaga wannan takarda e ga ta nan a kudindine kar ka karanta ta har sai ka je wuri kaza da kaza sai ka tara jama'a ka sai ka karanta musu to malaman suka ce wannan dalili ne akan halaccin munawala domin ba ta annabi yayi sallallahu alaihi wasallam falamma balaga zalika almakana qara'ahu ala nasi da wannan kwamandan yaƙi ya je wannan wuri sai ya karanta wa mutane wannan takarda wa akhbarahum bi amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba su labari ga umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce umarnin annabi menene hadisi ne kenan ya halatta malami yanzu yana da hadisai sai ya ce kaga waɗannan hadisai eh ga su nan a cikin wannan littafi in ka isa ƙasar ku ka je ka tara jama'a ƙasar ku ka karantar da su don ka je sai ka ce na walani ina fata an gane Allah ya taimaka bayan da Imam Bukhari ya gama kawo waɗannan duk a matsayin sharar fage sai kuma ya ce حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ولما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق kaji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi ta hanyar malamin shi mai suna Isma'ilu dan Abdullahi shi ko ya karbo shi daga nashi malamin Ibrahimu dan Sa'ad shi ko daga nashi malamin salih shi ko salihu dan kaisana ya ce ya karɓo wannan hadisi daga ibn shihab sarkin malaman sunna na madina shi ko ya ce ya karɓo daga ubaidillahi dan abdullahi dan utubata dan mas'udin ma'ana wannan tattaba kunnan abdullahi dan mas'udin ne ina fata an gani utubatu dan mas'ud tattaba kunnan shi ko jikan shi ne ya ce anna abdullahi ibn abbasin akhbarahu Abdullahi dan Abbasin ya ba da labari ga shi Ubaidullahi dan Abdullahi dan Utbata dan Mas'udin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'asa bi kitabihi rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa shi kitabu yana ɗaukar littafi kitabu yana ɗaukar wasiƙa ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya bi kitabin ko karim kitabun karim ina ma'anar kitabu anan الرسالة وثيقة تو أنان منزل الله صلى الله عليه وسلم يربو توثيقة سيباد إتقى ونمتم وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين yace in ka je ka bai wa hakimin kasar Bahrain shi ko hakimin kasar Bahrain da aka bashi fadafa'ahu azimul Bahrain ila Kisra shi kuwa hakimin Bahrain sai ya bai wa ainihin Kisra wanda shine ainihin shugaban kasar Rome falamma qara'ahu yayin da Kisra ya karanta wannan takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga cewa manzon Allah yana kiran shi zuwa ga addinin musulunci shi kuma sai hamiya ta jahiliya ta ɗauke shi yana ganin shi ne sarki sannan shi bishop ne babban malamin kirista ne ya rushe kuma za a ce a kira shi zuwa ga addinin musulunci ko kun fahimta shine sai yayya ga wannan ainihin takarda da ya gata fahasibtu annabna al-musayyibi qala mai riwaya yace ina tsammanin sa'idu ibn al-musayyib yace fada'a alaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi musu bugunyar addu'a shine da'a alaihim in yazo da ala idza ta'adda bi ala ya zama mummuna addu'a da'a lahum kyakkyawar addu'a to sai annabi ya musu mugunya addu'a an yi mazzaku cewa Allah ya yayyaga su kulla mu mazzakin dukkan yayyagawa Allah ya yayyaga su haka ku sai da Allah ya yayyaga mulkin har aka waye gari mace ce ta waye gari ta zama ita ce magajiyar wannan sarki kaga al'amari ya ɓaci wannan maganar da ibn musayyib yake faɗi ta zama mursala kenan sai dai kuma ta zo da isnadi ingantacce domin shi cewa ya ibn musayyib ya ce kaza ibn musayyib kuma ba sahabi bane tabi'i ne amma ya tabbata cewa wannan maganar ingantacciya ce to dalilin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wani mutum da me da wasiƙa wadda wasiƙar tana ɗauke da hadisai da ayoyi annabi ya ce in ka je ka bai wa hakimin bahrain shi ku hakimin bahrain ya bai wa shugaban ƙasar rum da aka je kuma aka bayar waɗannan maganganun da ke cikin wasiƙar suna daga cikin maganganun da muka karanta su a can baya a cikin badu'ul ilmi waɗanda suna ɗauke da kalmomi na tauhidi da kira zuwa ga musulunci da hadisai to ta ina aka same su ta munawala annabi ya nika tafi ka je ka kai shi kuma wannan aka kai ya kaiwa ne ma'ana kenan in dai har ba shakka ce ta shigo cikin abin da ainihin wato za mu karɓa ba don aka ce mana gashi wane ya aiko daga wane daga wane daga wane kai tsaye sai mu karɓa ina fata an gane wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi a lamba ta 2781 da lamba ta 4162 da lamba ta 6836 قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس wannan ainihin hadisin قتادة يرويتو shi yace daga Anas waɗannan suna daga cikin riwayoyin da muka yi ishara a can baya waɗanda masu karatun mustalahul hadisi duk za a kwance musu ire-iren waɗannan matsalolin wanda yake ɗan koyo ne a cikin ilimin hadisi in ya ga wannan isnadin sai ya ce ba'ifi ne na'am li'anna zahirahu da'af saboda qatada yace an anas qatada kuma mudallisi ne idza an ana ya zama me ya zama za'ifi lakin in kaga imam bukhari ya ruwaito riwaya irin wannan daga mudallisi mudallisin kuma ya kawo ta mu'an'anun biha to ɗayan abu uku ya faru ko dai na farko bukhari ya kawo wannan isnadin kafin nan inda shi wannan mudallisin ya fito ƙararai ce haddasana don haka sai zama wannan ba shi da matsala kenan ko kuma a can gaba zai ainihin faɗe shi da isnadin irin wannan inda wannan mudallisin zai ce haddasana ko kuma bukhari yana da masaniyar cewa akwai isnadin da ya tabbata haka wanda in ka je ka ci gaba da bincike a cikin tafai irin su sahih muslim ko muwatta ta imam malik ko makamantan haka sai ka je ka samu irin wannan qad sarraha bit hadisi ya fito karara ya ce haddasana yasa duk waɗannan ƙananan ƙwari daga cikin 'yan shi'a da mutum zai ɗauki sahihul bukhari ya ce wai a cikin sahihul bukhari akwai ba'ifin hadisi sai dai je tara yan islamiyya ya gaya musu sai dai je tara yan islamiyya ya gaya musu amma ka je ka samu malami ka ce akwai ba'ifin hadisi a cikin sahihul bukhari tambayar farko zai ce kawo yi bayani ya aka ya zama ba'ifi domin ba maganar ba iya tabbatar da abin da za ka faɗi nan ce matsala take amma in ya je tara ɗan islamiyya ɗan islamiyya dama jira yake a sa mai shubuha ya ruɗe da an ce mishi kaza matsala ne sai ya ce to madadin ya ce ya aka ya zama matsala sai ya rude amma an ba haka ba jama'a babu wani hadisi wanda zaka ce wannan hadisi za'isi ne a cikin sahihul bukhari ina fatar an gane dan haka waɗannan al'amura jama'a al'amura ne na malamai da suka yi ilimi in ka san kai dan sauraron wa'azi ne a ƙungiyar ku to kar ka tafi wata ƙungiyar ka ce zaka tarbi rikici in ba haka ba ka tashi da kunya in ba haka ba su manyan malaman ku su ya kamata su fito su yi magana a tinkare su da amsa amma sai babban malamin ku sai ja baki ya shiru kai dan tsako da yau kwanan ka bakwai a cikin tafiyar sai ka ce za ka yi zangayi kai karambani shi ya ja baki ya yi shiru wai kai ne mara kunya Allah ya kiyaye to wannan ainihin gashi ya ce daga Anas dan Malik Anas ya ce kataban Nabi sallallahu alaihi wasallama kitaban manzo Allah ya rubuta wata wasiƙa au arada an yaktuba ko kuma ya yi nufin zai rubuta wasiƙa faƙila lahu sai aka ce da shi innahum la yaqra'una kitaban ai turawa ba sa karanta wasiƙa in aka aika musu illa maktuman sai an buga mata stamp sai an yi signature wannan al'adar turawa ce tuntuni to ya rage yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai ya aika musu da wasiƙar shi ba tare da ya yi sigineca ko ya sa hatimin shi ba su ƙi karantawa ko kuma in yana so su karanta lallai ne ya duba shin wannan abin da suke nema ya saba wa umarnin Allah to manzon Allah ba zai ba don manzon Allah baya compromising wajen saba doka Allah baya yadda ya sassauci ko ko wannan abin bai saba dokar Allah ba to in bai saba ba sai yayi to shikenan fattakhadha khataman min fidda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu ainihin zobe na azurfa naqshuhu sai aka karta aka zana a ainihin wato fuskar wannan zobe din Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine stamp din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta jama'a ma'ana fuskar zoben haka sai aka samu gwanin makeri wanda ya iya aikin irin stamp da sauransu cewa ya je karta Muhammadu Rasulullah duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa sai a dangwalo inki haka sai a dangwala shikenan an sa khatam din kenan kaga khatam din kuma a cikin shi ba a yi compromising ba ba a ce a rubuta abin da ba su so ba sai aka rubuta Muhammadu Rasulullah shi kanshi stamp din mecece da'awa ce don haka duk wani ɗan bokon yau ya gane cewa wannan aƙidar da kuka ɗauko ta cewa wai a zauna a yi interfaith asalin kafirci shine ma'anar interfaith ba wani interfaith a musulunci duk wani addini na duniya gaba ɗaya wanda Allah ya saukar ko wanda mutum ya ƙirƙiro duka wanda ya lalace ko wanda yake gyararre gaba ɗaya Allah ya bamu labarin shi a Qur'ani na haka ba ma buƙatar mu je mu zauna da fasto kaza wai ya miƙe ya ba mu labarin addinin shi wai mu kuma mu miƙe mu ba da labarin addinin mu wannan shine interfaith ba wannan shedancin yan bokon Kaduna da Jos da Nasarawa suka ɗibo yanzu suna nan suna ta yawo wai suna yadawa wai a tara malamai a tara fastoci wai wannan ya tashi bayanin addini duk addinin duniya gaba ɗaya mu muna da labari akan shi Allah ya gaya mana aqidar kowa mun sani me a cikin yahudanci inna allaha faqirun wa nahnu agniya irin abin da ke cikin addinin su kenan sun ce Allah talaka ne su ne masu wadata to yanzu akwai wani reverend father ko pastor ko bishop na yahudawa da za a ce ya tashi ya faɗa mana wani abu a aƙidarsu wanda ba mu sani ba wai akwai mahasin a cikin aƙidar yahudanci zagin Allah ne a ciki fa sun ce Allah talaka ne sun ce yadullahi maghlula Allah marowaci ne waɗannan su ne fa abubuwan da ke ciki me a cikin addinin kirista wanda ba mu sani ba inna Allah salisu salasa Allah ba mu labari to me kirista zai mana sharhi ya ce wai ba yana nufin Allah ɗayan alloli uku bane to yanzu kenan abin da Allah ya faɗa mana a Qur'ani Allah ya kuskure ko ba daidai ba ya ku yan bokon Najeriya ba ma buƙatar ko Papa Roma ya mana sharhin addinin kirista mun fi shi sanin addinin kirista saboda mun wahayi ne ya sauka ya gaya mana ya addinin yake don haka addinin musulunci kawai shine gaskiya duk wani wanda yake da wata shedana ta tunanin wai za a nemo ire-irenmu da ake ganin masu tsaurin ra'ayi a je a kai mu abuja a haɗu a wani falo wai wanda yake za a yi sulhu da mu wallahi in muka tashi a wurin da awa za mu sai mun yi rugu-rugu da duk addinan da ke wurin ba ma compromising wallahi ku sani ko wutar jahannama aka kawo aka aje a gabanmu sai mun yi sharhin addinin musulunci ba abin da zai mana kwarjini ko ya cika mana ido domin wai yanzu hibbar da suke kenan wai su lallai shi fa dan boko ja'iri ne wai lallai sun sha alwashi lallai sai sun cimma burinsu don haka wane mai sassaucin ra'ayi ne sai a bashi kujera umara a bashi kujera hajji a dinka mai rigar sallah to su wani masu zafin ra'ayi sai a ce a je a tara su su kuma aka tara su a ce za a yi wa'azi ne za a yi kaza za a yi kaza sai an je sai ka ga manya-manyan arna sun zo da cross sai a ce to kenan saboda dama kasan nan ɗaya ce addini ɗaya ne duk Allah ɗaya muke bauta sai mu buga tebur mu ce ƙarya ne Allah ɗaya muke bauta wannan arnan uku yake bautawa wannan saboda haka madadin ku ci riba wallahi wargazawa zamu in dai mu ne ku haƙura da mu ba mu karatu don wa kowa hidima ba sai don wa musulunci don haka ba ma compromising akan musulunci wannan da'awar taku kuma in kuka mutu wuta za ku tafi kamar idda kiristocin za su tafi wuta duk wanda yake tunanin jama'a akwai wani addini da yake da burbushin gaskiya a cikin shi bayan musulunci ya bata Allah da kanshi ce inna dina inda Allahil islam me ma'anar wannan hasr ne inna dina kadai addini a wurin Allah shine musulunci kadai ba wani addini duk sauran sunan su me sunan su ahwa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna yaushe za mu bi son zuciyarsu wannan fa da'awa ce suka ɗauko ta duk duniya fa sai sun yi nasara a kanta shine suka je suka yaudari wannan sarkin gargajiyan na makka abdallah haka je aka tara maguzawan duniya duka aka tattara su a riyadh aka tattara su a jidda aka ce to a yi taro manya-manyan malamai na mamlaka har limamin arafa yana wurin amma saboda su malaman saudi arabia wai sun ce a cikin irin nasu salafiyancin in dai da sarki a wuri za ka yi da'a duk barnan ma da za a yi sai kai shuru wannan salafiyancin mu ba ma yin irin shi don haka maguzawa daga china da sauransu suka tashi suka yi sharhin addinin maguzanci limamin arafa yana wurin wai ba zai magana ba saboda akwai ulul amri a wurin sai ya shiru a nuna gunkin buda a nuna asalin dalili da ingancin da yasa ake bauta mai a yi shiru sannan wai ko kuma musulmi ku tashi ku bayyana dalilin da yasa ba a bauta a Allah sannan kiristoci su tashi su bayyana dalilin da yasa zai tabbata Allah uku ne yahudawa su tashi su bayyana dalilin da yasa suke nasu aqidar shikenan sai aka tashi aka nuna tasha al-arabiya tasha al-jazira aka watsa akan tashoshin internet cewa shikenan sarki Abdallah ya zama sarkin al'umma sarkin haɗin kan duniya duk ya haɗo mutanen duniya an tashi ana farin ciki ana runguma juna ana shewa ƙarya ne ya ku 'yan saudiya wannan da'awar maguzanci ce sai kun batta ba haka kakanninku suka yi ba kakanninku sun ce a taho musulunci ne ba haka ba takobi ku duba tutar sarki abdulaziz la ilaha illallah sannan ga sharɗeɓiyar takobi a ƙasa shine ko la ilaha illallah amma yanzu su kuma sun zo suna warwarewa saboda me saboda wai dai suna son su zauna lafiya da su bush saboda su bush sun firgita su da yadda suka yi wa saddam da kowa bai son a mai haka mawaƙi ya ce da wulaƙanci gara shahada ga musulmi dan ba aibi ce ba illa ba ce ai da a ce ka rayu a irin wannan wulaƙancin irin halin da sarki abdalla ya samu kanshi a ce yau ka zama kai ne wakilin arnan duniya a amfani da ƙasa mai tsarki wajen yaɗa manufarsu Allah gwamma a kawar da kai da a mulkin ai rugurugu da ƙasar saboda imani shine abu mafi daraja jama'a saboda haka ya ku 'yan bokon Najeriya da 'yan siyasa in dai mu haɗa kai da kiristocin Najeriya ne a zo a zauna a hall ɗaya Congo Conference Hotel su ce Allah uku ne su yi sharhi su a yi musu tafi mun kuma mu tashi mu ce Allah ɗaya ne a yi mana tafi har abada ba za a yi wannan ba har abada taron duk da aka je sai dai a tashi dutse hannun riga saboda haka yan boko ƙaryar ku ta sha ƙarya kuma kun tabbata kamar yadda iyayen farko suka faɗi duk ɗan bokon da yake da wannan jama'a to shine ɗan boko ɗan wuta lallai wannan aƙidar a tashi a yaƙe ta jama'a ana na ana yaɗa ta a cikin makarantun sakandare masu karantar da islamic studies a cikin jami'o'i a cikin fcs polytechnics tertiary institutions tashoshin intanet ko ina yanzu wai abin da ake yadawa kenan wai interfaith wannan kafirci ne haza asulul kufri mun karanta a nan cewa manzon Allah rubuta musu takarda yake yana cewa ina kiran ku zuwa ga addini ku zo ku bi addini manzon Allah bai ce a haɗu a zo ku faɗi naku in faɗi nawa ba nasara najran kiristoci ne da suka zo yanzu ka ce daga kudancin saudiya kenan a lokacin suka zo da suka zo aka yi musu masauki a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka taru aka kawo musu abinci da abin sha suka huta suka yi bacci suka gama manzon Allah yana zuwa sai ya hau musu wa'azi kafin wani lokaci suka gama tambayoyin da suka gama duk sai suka musulunta amma ba manzon Allah ya gayyato su bane a zo a ci a sha a ce to ku faɗi naku mu ma mu faɗi namu to shikenan mu kun ji yadda muke daga bakin mu kuma mun ji yadda kuke eh to kowa ya je ci gaba da zama lafiya ma'ana abin da Allah ya ga mana game da aqidar su da ba mu yadda ba sai mun kira su sun zo sun faɗa wannan kafirci ne fa jama'a ina gaya muku akwai nau'ukan kafirci iri-iri waɗanda suka bullo da shi kuma suna nan suna ta yaɗa shi kuma za ku je ku samu an gamsar da wasu saboda sun ɗauko kwangilar yanzu dai shi wancan sarkin gargajiyan ya san ma'ana abin ko bai san ma'ana abin ba tunda dama baki dahu ne kawai sun ɗauko shi sun ɗora mishi ga abin da suke so yanzu sun yi amfani da shi duk duniya zuwa suke suna yaɗawa cewa ai sarkin musulmin ma gaba ɗaya na duniya ya amince da wannan da'awa ta interfaith manya-manyan maguzawa aka tara jama'a wasu da gunkinsu ma suka taho wurin taron ba ma guje zo da gunki ya shiga ƙasar riyadh ya shiga ƙasar jidda shi cewa zai ya ma je makka ya je da gunkin nashi Allah ya kyauta to Allah da ya kiyaye saboda haka kiransa ake jama'a ba wai a je a ce shi kenan kowa a fahimce shi a'a to shi kenan sai ce fattakhadha khataman min fidda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zobe na azurfa naqshuhu muhammadur rasulullah a jikin shi an rubuta Muhammadun Rasulullah jama'a kada wanda ya ji kyama wannan kalmar duk duniya wannan kalmar wannan kalmar ko ina ka faɗe ta Muhammadun Rasulullah kalma ce wadda in Allah bai son kama ba zai bari ka faɗa ba Muhammadun Rasulullah daraja ce saboda haka gashi stamp ne arna za a aikawa amma annabi ya buga amma yanzu later headed idan akwai kalmomi na larabci sai a ce to kada a aika musu don ka bata musu rai saboda muna zaune lafiya da su ku ba kiran su kuke su zo su shiga musulunci ba so kuke su wanzu wai suna arna kiran su ake jama'a nuna musu ake da'awa ake ba ku ganin su ba sa kyamar su yada nasu in suka faɗa suka faɗa suka ga an kiyarda sai su bi suna zubar da takardu in kai uba baka dauka ba danka da yake JSS3 bai fasin exam ba ya dauka in ya je karanta sun samu bukatar da suke so amma sai a ce mu muna kyaman mu yada sha'airud dini sha'airul islam kamata ya yanzu a ce a samu wani katon signboard gabas da arewa kudu da yamma duk inda ka shigo zaria a ce ane maka maraba da shigowa kasar musulunci kasar zazzau a sa tutan musulunci a sa takobi a sa la ilaha illallah a ciki saboda ƙasar musulunci ce ba ƙasar arna ba amma yanzu ku duba jama'a idan ka tashi shiga garin yola ta adamawa za ka ga rubutu ne aka yi da larabci menene dan hudu menene dan hudu ya rubuto musu ne cewa fulani ku yi noma ku yi karatu wannan rubutun jama'a arnan adamawa taro suke ta akan cewa sai a share domin yola ba ƙasar musulunci ba ce jami'ar kimiyya da fasaha ta yola kirikiri gwamnatin tarayya ta yarda a mai da ita jami'ar modubbo adama arnan adama sun ce ba su yarda ba amma ya sunanta kafin ta zama jami'ar modubbo adama college dama kwaleji ce a wurin kuma modubbo adama aka sa mata amma yanzu arnan adama sun ce ba su yarda wai a sa mata university ta modubbo adama ba amma gwamnatin tarayya ta yarda amma arnan adama sun ce saboda me duk abin da aka ce sai a ce to ai ana zaune da su arne arne iyayenmu sun ce kaza ce bata san alhamdu ba sai ta ji wuka a makogoro wannan shine karatun waɗannan arna yadda kuke gani babu shakka in ba a tsai da su iya matsayinsu ba to abubuwan da suke yi din nan babu shakka sai ya zaƙe sai ya wuce wannan kowane arne sai an nuna mishi matsayin shi jama'a kuma sai an nuna mai matsayin addinin musulunci Allah ya taimaka ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi Anas yace ai yanzu da nake baku labarin wannan zoben ma kamar ina kallon hasken zoben ma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ina iya tuna yadda zoben ma yake haske a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu li qatada shu'ba yace sai na ce wa malami na qatada man qala naqshuhu muhammad rasulullah wane ne yace an zana muhammad rasulullah a jikin zoben kala sai ce anasun anas ne ya faɗa shi da ya ga abin shi ya faɗa jama'a mun gane to dalilin wannan shine me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin zai rubuta wasiƙa ko kuma ya rubuta wasiƙa sai aka ce mishi gashi gashi sai ya tsaya sai ya wannan a ƙarƙashin wannan in ka rubuta wasiƙa ko ka rubuta text sai a ce kai sign shine ka sa sunanka ko kai signature ko kai wata alama da zai tabbatar daga gare ka ne wannan ba laifi bane a musulunci dan gashi daga manzon Allah ya amince inda musulunci bai yarda ba manzon Allah ba zai yarda ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil halqa fajalasa fiha ya ce babin da ke bayani akan wanda ya taho makaranta ko majalisi sai ya zauna idda ya samu wuri bai tsaya ya tattaka mutane ba bai tsallaka kafaɗarsu ba bai yi kaza ma'ana idda ka taho in ka samu wuri sai ka tsaya anan wa marra'a furjatan wanda kuma ya ga wata kafa ya hangi wata kafa da zai iya zuwa ya je ya zauna fil halqa a cikin wannan majalisi fajalasa fiha sai je zauna a wurin shi ma kuma bai laifi ba me laifi kenan shine wanda bai samu hanyar wucewa da inda zai zauna ba in ya matsa sai ya tattaka mutane to nan ne ya laifi kenan ashe a cikin ladabin zaman majalisi ya kamata sahun farko sai ya cika wanda ke biye da shi sai ya cika wanda ke biye da shi sai ya cika to in har ya zan akwai wata kafa da kai ka hanga in ka taso ko ka shigo ka zo ka zauna daidai wurin ba kai laifi ba ko mun fahimta jama'a Allah ya taimaka قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقع على رسول فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى, فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه صلى الله عليه وسلم kun ga wannan hadisin al'imamu Ismail ya ruwaito shi almajirin maliku ne kuma ɗan uwan maliku ne imam maliku ya riƙe shi shine ake ce mishi ibnu ukhti malikin malaman hadisi suka ce duk duniya babu mutumin da ya san imamu maliku irin wannan mutum dan shi ne ma'ana dan kanwar shi ne shi ya ɗauko shi ya rike shi shi ya karantar da shi shi ya wa imamu maliku wankan gawa shi ya baiwa duniya labarin komai game da imam malik ka karanta sayarwa alamin nubala isma'ilu kenan ibnu ukti malik ya ce kala haddasani malikun kawuna maliku ya bani hadisi an ishaq ibn abdullahi daga ishaq dan abdullahi ibn abi talha dan abi talha kaji jikan rumaisa wannan mata yar aljanna da manzon Allah yace inna lirrumaisa baitun fil jannati yace rumaisa tana da gida a aljanna da gidi gabci uwar Anas kenan wannan daga saman bakwai ne magana ta zo ba daga villa ba ba daga state house ma'an daga saman bakwai Allah ya ce manzon Allah uwar anasfar aljanna ce magana ta ƙare wannan matar ita ce ta haifi Abdullahi Abdullahi kuma ya haifi Ishaq to Imam Ishaq malamin Imam Malik ne shi kuma ya ce anna aba murra maula aqil ibn abi talib abu murra wanda yake bararren bawa ne na aqilu dan abi talib akhbarahu shi ya bashi labari shi ko yace an abi waqid min laifi daga sahabi abu waqid min laifi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu jama'a me kai albarka karatun hadisi ne babu yanzu karatun hadisi muke a nan tudun wadan zaria amma kun ga ana ɗaukar mu ana kai mu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta wuce ana kai mu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam muna samun ingantattun labarai kamar mu aka gaiwa labaran ji abin da abu waƙi ya ce banzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin masallaci jama'a na tare da shi iz aqbala salafatu nafari sai wasu mutane uku suka taho wannan majalisi fa aqbala sunani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai mutane guda biyu sai suka taho takanas har suka kawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun ɗaya daga cikin su sai juwa ya tafiyar shi qala mai ba da labari abu waqid ya ce fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su biyun fara'a furjatan sai ya ainihin ga wata kafa fil halqa a cikin inda jama'a suka taru fajalasa fiha sai ya zauna a wannan wuri da ya samu wa amma al-akhar dayan ku da ya zan bai samu wuri ba fa fajalasa khalfahum sai ya zauna a bayan jama'a bai biya kuntata musu ba wa amma salis shi kuwa na ukun fa adbara zahiban sai ya juya ya tafiya shi falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala to manzon Allah mutum ne mai kaifin basira sallallahu alaihi wasallam ashe yana cikin wa'azin shi yana karatu ya lura da waɗannan mutane guda uku gaba ɗaya sai manzon Allah ya fassara game da abin da suka yi sai ya ce ala ukhbirukum anin anin nafar thalatha bana ba ku labari game da mutanen nan guda uku ba kamar sun ce eh kenan fa amma ahaduhum ɗaya daga cikin su fa awa ila Allah sai ya taho gurin Allah fa'awahu Allah sai Allah ya tarbe shi Allah ya marabce shi Allah ya rungume shi shine wanne wanda ya ga wurin zama ya zauna ya taho ga Allah takanas kuma Allah ya marhabi shi ya rungume shi wa amma al-akhar amma ɗayan fa fastahaya sai ya ji kunya kada ya kutso cikin jama'a dan haka sai ya zauna a bayan jama'a ko fastahaya Allah minhu sai Allah ya ji kunya shi shi ma shi ma ya samu daraja fa a ce Allah ya ji kunyarka ka kaddara suriki na jin kunyar suriki to kai kuma yanzu Allah yana jin kunyarka girmamawa ce ai kun fahimta jama'a wa ammal akharu shi kwa ɗayan fa'a'araba sai ya bijire sai ya bada ya bada baya fa'a'araba Allahu anhu sai Allah ya bada baya daga gare shi in ba ruwanka da Allah Allah ba ruwan shi da kai idan ka taho ga Allah takanas sai Allah ya maka wurin zama shine abin da yawa na farkon in ka dan ji kunya kuma kai ma sai Allah ya ji kunyarka dan haka guda biyun farko sun samu daraja wancan kuma yayi asara abin da ake nufi shine kar ka sake a ce baka da rabo a majalisin musulmi abin da hadisin ya zo yake magana dan ana maganar majalisin ilimi ne a ce an kulla majalisi ana karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai baka shigo ciki ba kai baka tsaya daga baya ba ka kau da kai ka tafi ma'ana ba ruwanka da Allah to Allah ma ba ruwan shi da kai kai ko da ka kutso ka dan samu wuri ka dan zauna ka taho ga Allah to Allah ya marhabai ka ya rungume ka kai ko da ka ga zaka kuntata wa jama'a sai ka ji kunya kai ma sai Allah ya girmama ka sai ya ji kunyar ka dan haka ya kai dan uwa musulmi takka sake a ce majalisin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kai a ciki kai asara amma al'amarin haka yake tun zamanin sahabbai abu buraira ya ga mutane ba su damu da zuwa majalisin hadisi ba sannan sai je cikin kasuwa yan kasuwa ana ta lissafi ana ta ɗagawa ana aunawa sai ce ya ku yan kasuwa sai kowa ya karkato gare shi ya ce kuna da hankali kuwa ana can ana raba gadon manzan Allah a masallaci kuna nan kuna wahala ai nan da nan sai wa kowa ya naɗa rumfashi saboda ma'ana za a je ciyo gado can a zuwa ƙara jali a zuwa sai sabuwar rumfa a zo a yi jan bulo a sa rumfa duka sai suka rufe sai suka taho kafin su iso abu hurairah ya riga su zo ya gyara majalisi ya fara ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama can suka zauna shiru shiru ya aba hurairah ainal miras ina gadon sai ce hadha huwa mirasun nabi ai wannan shine gadon da manzon Allah ya bar mana manzon Allah bai bar mana dirhami ba bai bar mana dinare ba waɗannan hadisan su ne gado to kuma shi kenan ɗin wallahi dama abu huraira ba mu sa kwaɗo ba dai bari mu je muna zuwa dai dai sai suka watse haka jama'a suke haka jama'a suke babu masu raya majalisin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a sai waɗanda suka damu da lahira yan duniya ba sa raya majalisin ku dubi irin yadda suka yi malam Bakar gumi yan duniya da suka ga ana kawo kuɗi majalisin sai suka rinka zuwa da an raba wani ya tashi ma bai san da raddul alhanin shi yake ba bai san da buharin shi yake ba tun da shi dama duniya ce yasa da gangan muka yi wa 'yan duniya ai irin wannan muka ce kada wanda ya kawo mana zakka mu majalisin mu ba mu ce ba kyau ba amma kada wanda ya kawo mana wanda duk zai zo ya ɗibi gadon hadisan kuɗi kuma tafi can wurin alhazan birni in sun fitar da zakka sun baka shi kenan amma in ba haka ba jama'a yaushe za a ce wannan taska ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wallahi jama'a turawa in suka karanta wani fassara na hadisi ko aya suka gani sai su ce kuna da irin wannan kuka bari aka bakku a baya suna mamaki sai ka ce to ai wannan ma qataratun min fawd rasulillah sallallahu wannan ɗigo guda ne ma na tekun manzon Allah ina ma da kun iya larabci ku karanta ku gani ina fata an gane jama'a ya jama'a wannan albarka ta karatun hadisi babu shakka ita ce manzon Allah ya raya mutane da ita kuma da ita ake raya al'umma amma lallai in aka bar waɗannan karatuttuka jama'a aka je aka shagaltu da duniya to an bijirewa Allah kenan to Allah ko zai juya baya Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama rubba muballighin au'a min sami'in babin da ke bayani akan magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku isar da ilimi domin wani wanda za a kai wa labarin sai ya fi fahimta fiye da wanda ya kai mishi labarin don haka ake so kasar ɗin karatuttuka da wa'azuzzuka da ake yi ko da kai ka ji ka gamsu sai ka tuna mutanen ƙauyenku kuma fa sai ka kai musu ruwan ka kai musu sai Allah ya sa albarka sai ka ga cikinsu wani ya yi fahimtar da kai ba kai ba mun gwada haka da yawa jama'a shi yasa akwai albarka wajen isar da ilimi to amma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya yi wata addu'a wadda za ka gane kai da ka isar da saƙon hadisin shi kai ɗin kuma ba asara kai ba don ka a ce wai wane da ka kaiwa ya fi ka fahimta ko ya fi ka daraja annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi rahimallahu ra'an sami'a maqalati fa'au'a'a fa'au'aha wa'addaha kama sami'aha Allah ya ji kan mutumin da ya ji magana ta zan Allah ya ce Allah ya ji kanka ai ka haɗa. ka haɗa kana ganin nutsan gari ake ana zuwa wurin shehunnai yawu za su tofa mutum tun da goro a jiki sai wani ya tashi yana fuffuka ya ce ya more ba a yi ma addu'a ba yawu aka tofa mai da goro a jiki kawai to balle manzon Allah ya ce rahimakallahu manzon Allah ya ce rahimakallahu ai ka haɗa to duk wanda ya ji zance daga manzon Allah ya je ya isar jama'a to yana da lada shi yasa su imam malik sun more jama'a har suka mutu imam malik sai da ya shekara tamanin da wani abu a duniya me yake hidimar yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam bukhari me yake hidimar yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin baz da kanshi yana dab da zai rasu yake cewa nasiruddin al-albani yace albani kai mana wayo yace garin yaya yace dukkan mu mun kare rayuwar mu ne muna kokarin yaɗa fikihun kaza fikihun kaza hanafiya ta ce yace kai ku gaba ɗaya kowa ya san ka hadisan manzon Allah aikin ka kenan bin bas da kan shi wannan shaida akan Nasiruddin Al-Albani ma'ana ka mai da kanka kai ne bututun isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka more jama'a to ina ma'anar wannan magana da manzon Allah ya wannan addu'a yace rubba muballagin aw amin sami'in sai yace قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره فأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعرابكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه صلى الله عليه وسلم جماعة كنت وانا حديثي دقا وانا ببما لمن حديث الإمام مسدد ابن مسرحب ابن مسربل بخاري da kanshi zaka ji a gaba sai ya ce kana musaddadan kasmihi sunan malamin musaddad me musaddad malam ne gamdakatar malam mai dacewa shi duk abin da ya hada sai Allah ya datar da shi to shine Bukhari ya ce wa kana musaddadan kasmi kuma mai gamdakatar din ne domin suna yana bin mutane ka duba da kyau ka gani kuka sa wa yaro umar baya daukar reni in kun sa mishi abubakar kuma sai ga ana ta cutar shi da yana dan kau da kai dai haka ta cutar shi yana kau da kai kuma duk inda aka sa usmanu sai kaga shi kuma yana da kunya yana da dangana yana da kaza yana da ku sa wa yarinya aisha ku gani sai ku ganta da wayan tsiya suna galibi yana bin mutane a hankali ina fata an gane don haka ake cewa suna na gari lamiri kar ka sa wa ɗanka mugun suna ka sa mishi suna nagari gashi musaddad malam bai gamdakatar ya ce shi kuma al'imamu bishir ya ba shi hadisi hadisin da ya samo shi daga ibn aunin daga muhammadu ɗan sirina daga abdurrahman ɗan abi bakrata to ka kiyaye a cikin ilimin hadisi akwai abin da suke kira al-mushtabih wato sunaye masu rikici akwai abdurrahman ɗan abubakar akwai abdurrahman dan abubakarata abdurrahman dan abubakar dan abubakar siddiqu kenan wannan sahabi ne akwai abdurrahman dan abubakarata shi kuma wannan tabi'i ne baban shi ne sahabi abubakarata sunan shi nufai wancan ku abdurrahman dan abubakar as-siddiq shi kuma abubakar sunan shi abdullahi na haka ka kiyaye wancan an sa mai abubakar abubakar ma'ana uban samartaka ya yi samartaka ta gari sai na abubakar ba shan giya ba shan taba ba zuwa kulab duk wani rashin mutunci abubakar bai don haka su da kan suka sa mishi abubakar baban kyakkyawar samartaka wannan kuwa abubakarata baban budurwar raƙuma saboda ya yi hijira ne sai a kan raƙuma budurwa sai annabi ya sa mishi abubakarata domin larabawa suna cewa raƙumi saurayi bakar kamar yadda mawaƙi ke cewa ya zittu ghatifal bakri shudda khinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi aghwali imrul qais yace wai makiyina ko abokin fada na yana gurnani irin gurnanin saurayin raƙumi shine ghatifal bakri gurnani irin na saurayin raƙumi ni ya katula ni wai dan ya kashe ni sai ce wal mar'u laysa biqattali ai ni mutum bai isa ya kashe ni ba imrul qais dan daba ne hadadde yace a yaqtuluni wal mashrafi mubaji'i ta ya makina zai iya kashe ni yace ni da nake kwana da damara wadda aka yi ta a mashrafi wa masnunatun da kibiyoyi zurqun masu tsini masu kaifi ka an yabi aghwali kamar haƙoran fatalwa kibiyoyin umrul kai suke shi komi nashi special ne na fata an gani a shahid shine abu bakrata wannan sahabi ne don haka shi dan ya ce an abihi ya karbo daga baban shi abu bakrata abu bakrata ya ce zakaran nabiya sallallahu alaihi wa sallama shi abu bakrata ya ambaci annabi ya bada labarin annabi cewa qa'ada ala ba'irihi annabi ya zauna akan raƙumin shi wato hudubar ranar sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu a filin arafa abin da ya faru a tsaye aka fara hudubar amma da jama'a te yawa sai annabi sai ya hau kan raƙumi ya zauna shine zaka ga riwayoyin wata a ce annabi ya yi huduba a tsaye nan kuma an ce qa'ada ala ba'irihi ya zauna a kan raƙumin shi wa amsaka insanun bi khitamihi sai wani mutum ya rike ainihin igiyar raƙumin aw bi zimamihi ko kuma linzamin raƙumin kala sai annabi ya ce ayyu yaumin haza yau wacce rana ce fasakat na sai muka shiru hatta zananna annahu sai yusammihi si wasmihi har sai da muka zaci cewa ko annabi zai kira wannan ranar da wani suna wanda ba nata ba kala sai ce alaisa yauman nahari ba yau ce ranar babbar sallah ba kunna bala muka ce haka abin yake kaga ladabi a ilimi a nan annabi ya san sun san wannan ranar su sun san sun sani sun san kuma ya san sun sani me yasa suka ƙiba da ansa aka ce idan malamin ka yi maka tambayar da kake da yaƙinin ta cika wannan sharaɗin to ka kame ka ba da ansa misali ya yi maka tambayar da yana da yaƙinin ka sani kuma kai ka san ya sani sai dubi hular kanka ya ce hular kanka wacce iri ce kai ka san fara ce aka ce to ja baki kai shiru mai yawa akwai wani sabon karatu ne don mai yawa an ka ce fara ce sai ce to shi kenan don haka wacce rana ce yau sai suka yi shiru suka ce sai da muka tsammaci zai kira wani sunan ba a ce ranar babbar sallah ba sai ce ba yau ce babbar sallah ba suka ce haka abin yake yau ce kala sai ce fa ayyu shaharin haza to wani wata ne wannan fasakat na sai muka yi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi sai da muka tsammaci cewa zai kiraye shi da wani suna ba sunan da muka sani ba faƙala sai ce a laisa bi zilhijja ba wannan ne watan zilhijja ba kulna bala muka ce haka abin yake wannan shine watan zilhijja ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna dima'akum to jininku wa amwalakum da dukiyarku wa a'rabakum da mutuncinku bainakum a tsakaninku ku musulmi haramun haramun ne wani ya zubar da jinin wani haramun ne wani ya ci dukiyar wani haramun ne wani ya ci mutuncin wani ka hurmati yaumikum haza kamar yadda wannan yinin naku yake da daraja ba wanda zai ce yau ba ita ce ranar sallah ba ya karyata ta don yi haka ya keta alfarmar ranar kenan to haka wannan jini yake da daraja haka wannan dukiya haka wannan mutunci fi shaharikum haza a cikin wannan wata naku fi baladikum haza a cikin wannan gari naku na makka wannan ita ce dokar da manzon Allah ya gina sahabbai a kai ina fata an gane don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗauki wannan dokar akan cewa jinin su haramun ne a tsakanin su dukiyar su haka haka abin da ya shafi mutuncin su to sannan ka duba irin wannan gwamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana ta babbar sallah a wannan wata na bulhijja a wannan gari na makka ma'ana alfarma akan alfarma akan alfarma matsayin alfarmar jinin musulmi kenan matsayin alfarmar dukiyar musulmi kenan matsayin alfarmar mutuncin musulmi kenan yasa babu abin da ya fi musulunci alherin jama'a idan ka ga musulunci ya halatta jininka to ka taɓo shi musuluncin ne in ka ga musulunci ya taɓa dukiyarka to dukiyar ta taɓo musulunci in ka ga musulunci ya taɓa mutuncinka to mutuncinka ya taɓo musulunci na fata an gane babu abin da yake daidai da jinin musulmi babu shi har ka'aba to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa jinin musulmi da ya zuba gwamma a rushe ka'aba a manta ta a duniya ya fi sauƙin muni a wurin Allah. Na fatan mun gani. To me yasa a yau jinin musulmi ya fi jinin akuya daraja? A jinin akuya ya fi jinin musulmi daraja. Don yau in ka samu akuya tana yawo a titi, ka datsi kafarta. ka nemo fitina ko baka nemo fitina ba ka nemo fitina amma yau jinin musulmi ko ina a duniya sai a zubar da shi sai a zauna lafiya to alaka akan wannan zan yi magana abin da ya faru a tudun wada cikin azumin nan jama'a sallar tahajjud ce maza da mata suka zo wurin nan tsayawa aka yi aka ce a bar mata su wuce duk dokar duniya ta ba da alfarman mata tun daga ta arna har ta musulmin aka ce tsaya mata za su wuce aka tsaya ana ba da hannu matan nan su wuce shi ke nan waɗansu suka zo suka mai da wannan abin ya zama fitina da tsakar dare nan suka zo suka ɗauki barandami da gora suka rinka bugawa mutanenmu suka zubar musu da jini ana kuma an zo an ce wai an yi kuskure wallahi idan sarkin zazzau shehu idris shine gatan ku sai jininku ya zuba in ba haka ba sai kun biya diya diya kuma irin wannan ba ta da kai sai abin da masu jinin suka tsayar duk wani dattijo da kuke ji a duniyan nan ba zai zama muku gata ba duk wata kotu duk wani sarki duk wani polis duk wanda ya zubar da jinin wani ahli sunna wallahi in gama shi wallahi tallahi sai an rama ai sa abin da muka ce yan ɗariƙan Kano kenan in ba ga tsoro ba don kwal'uwarsu su fito da wanda ya kashe malam Ja'far su gamba mu kashe ba ko ado bayero ne kashe malam ja'far wallahi sai mun harbe shi ado bayero karewa ke wallahi jinin ahli sunna wallahi ya fi karfin a zubar da shi a je a ce akwai wani dattijo da za a roƙa ko akwai wani mai mulki ko akwai wani dagaci ko haki duk duniya wallahi ƙarya ne wanda muka ce wa 'yan ɗariƙan Kano kenan in ba dan sun zama matsorata ba su fito mana su ce wane ne ya kashe malam Ja'far wallahi ran nan ko ado bayar ne ba zai kwana a duniya ba Allah ni albani ni ne nake faɗin wannan magana da raina da lafiyata da hankalina da hayyacina ko ado bayar ne ya kashe malam Ja'far sai mun kashe shi amma a fito a faɗa mana waɗannan da suka zo suka sari waɗannan ma'aikatanmu na masallacin nan mun san su don haka ramuwa ce kawai babu wani maganar sulhu babu wani maganar ban haƙuri duk wata takarda da aka rubuta ta munafunci ne sai jininsu ya zuba ko uban waye gatansu a zaria ko waye ba zaria ba duk duniya in gatansu ne Allah ba dai shari'a ba an ce za a shiga bakwai ga wata a je a shiga duk a gama wannan munafunci wallahi duk wanda ya taba jinin wani ahli sunna a Najeriya sai dai ba mu gane shi ba amma duk wanda muka gane wallahi ba yafewa sam babu sai jinin shi ya zuba yau me muka yi dan mun ce za mu yi addini idan muka juya wannan wurin ya zama dabar yan iska kuna jin ba sai mun fitini kowa ba jama'a jama'a ni ba muciya aka haife ni ba ku je ku bincike wai ma mai cece muciya tukuna duk wani tashin hankali billahi na kiyama ne kawai mu ba mu taba gani ba kiyama ce ba a taba yi a muciya mun ga yadda take ba shi yasa ita ce kada take ba mu tsoro in aka ce idza zulzilatil ardu zilzalaha to sai jikin mai la'asar amma wallahi bayan haka duk wata fitina wallahi mun iya ta amma muka aje muka ce ba za mu fitina ba karatu za mu shi yasa ku je ku gani ba dariƙa ba ba shi a ba duk wani dan iska a muciya ya je kula mu mana mu ba irin su malam Musa muke ba mu ne maka wani alarama muna wani lafiya daka ka za mu wallahi daka ka zamu dole ba mu tsaya mu ne maka wani alarammanci duk wanda ya taba mu ku je mu ciya ku gani billahi lazi har kofar ɗakin uwarka za mu bi ka mu je mu jawo ka mu daka ka in ce magana ita ma mu dake ta mu ba mana iskanci mu ce za mu yi addinin Allah ga yan iska suna iskanci an kyale su sai mu da muka ce za mu yi addinin Allah muna tambayar ku mutanen mutanen tudun wada ba mu rage kowa ba akan tambayar nan ku gaya mana menene su malam Musa sahabi suka yi da zara an dan yi abu kaza sai a zo a buga musu makami a zubar da jinin su muna son ku faɗa mana wannan ku faɗi menene suka yi jinin su ya zama jinin banza saboda sun ce za su yi addini sai mu rufe masallacin sai mu kafa daba a kofa masallacin nan duk wanda ya zo wucewa ko liman ne sai mun kashe shi sai mu mai da wurin ya zama daba ta fitina wallahi bari mu gaya muku yadda kuka ji mun ce mun shirya karatu haka muka shirya fitina ba karatu kawai muka shirya ba mun shirya fitina in fitina kake da ita za mu rufe bukhari za mu cire hula za mu aske gemu za mu sawo kayan daba in kuma karatu ne to kenan sai a buɗe sahihul bukhari ai ta yi kala rasulullahi sallallahu kowa ya mutu ya je aljanna amma in fitina ce wallahi tallahi mun shirya kowa ya je ya ɗauki wannan magana a ce albani ya ce sun shirya fitina da gaske mun shirya in dai ta mu kara addinin Allah ce wallahi mun shirya ba za mu zauna kawai mu zama gwanda ba kowa ya soka mana wuka ya yanki salar da yake so ya sa a baki ya tauna lafiya lau ya haɗe wallahi ba za ta yiwu ba da haka mutanen tudun wada ku ji wallahi kun tsogalo fitinar da bata da iyaka kuma ina gaya muku wannan ita ce magana duk wanda ya gaya muku magana sabanin haka ko limamin arafa ne wallahi ƙarya yake wallahi waɗannan yaran sai mun zubar da jinin ku ɗauki wannan kasar ku je ku kai SSS ku kai gwamna ku kai sarki ku kai sarkin musulmi ku kai sarkin maka ku kai sarkin arafa kowa ku kaiwa amma wallahi sai mun zubar da jinin su duk wani munafunci da za a ce wata mai shari'a wani mai shari'a wani shaidani duk gaba daya duk ku gama iskancin ku mu ba mu da shugaba ba mu da wani shugaba ba kungiyar kowa muke ba mazhaba kowa muke ba kuma ga abin da manzon Allah ya ce mana amma a yi tunanin wurin an yi magana da wane ba wani shaidani da za ku je ku yi magana da shi a Kaduna ko a Sokoto ko a birnin Kebbi ko a birnin Kif a ce wai shikenan an je an yi magana da shugabansu wai magana ta mutu ƙarya ne ba ta mutu ba saboda haka ku ji wannan magana da kyau fitina dama a kwance take su dattawan suka ce Allah ya tsine wanda ya tsogalo ta ko to Allah ya tsine wanda ya tsogalo ta amma mu mun shirya ta da haka kuma sai ku je ku yi shirin ta amma abin da muke so shine shari'a da aka ce za a yi to a yi shari'ar musulunci amma wallahi in aka yi wannan shari'a da za ku ce irin wannan shari'a waɗannan yara da zazzake turo suka zo suka bigi malam musa dukkansu wallahi muna da rekod ɗinsu kuma wallahi duk sai mun fafaru kansu lokaci ne kawai ba ya fewa a cikin tafiyanmu duk wanda ya taɓo mu wallahi sai mun rama kowaye ko sarkin zazzaune wallahi tallahi duk wanda ya taɓa mu da baki sai mun rama da baki da makami sai mun rama mun shirya yadda muka shirya karatu haka muka shirya fitina haka muka shirya fada saboda haka ya rage wanda duk ya ga ba zai addinin mu ba ba mu ce kowa ya ba dole kuma ba mu tursasa kowa ba amma maganar a ce wai da an ɗanyi abu kawai wannan ya zaro makami ya zunduma wannan a'a makami in response to makami kawai shikenan saboda haka sam ba za mu yadda ba duk ku gama waɗannan maganganun naku muna nan muna jin ku muna ganin ku an ce bakwai ga wata a shiga idan shari'a ce muna nan da lauyoyin mu mun shirya the most powerful ones dan haka kuma ku je ku shirya tunda sai da ku ma'ana kun shirya ne kuka taso mu ba mun ce mun shirya sanda muka zo za mu fara karatu nan fa da muka ce mun shirya mutane suna ganin fata baki ce muka faɗi wallahi mun shirya to tunda ku kuma kun shirya shi yasa akan mu kare mutuncin mata a akan haka ne za a ce a bugawa na makami a bugawa na makami a wancan shedaniya ta zo ta ce kaza ta ce kaza wallahi sai mun yi maganin duk wani shege ku je ku bincika yau shekara ta 28 suna karantawa a muciya duk wani shege sai da ne maganin shi ba ɗariƙa ba ko tijjani ne sai da ne maganin shege duka a muciya sai da ne maganin su sai da kowa ya kyale ni ya ce wallahi ku rabu da shi yau mu zo mu ce za mu yi addini mu fa yan zariya ne muka ga dama jama'a muka ga dama muka shiga karkashin gadar kubanni na wala ba wanda zai iya mana amma muka dawo muka ce za mu yi addini kuma sai a ce shikenan a da an danyi abu a je a bugawa na makami makami to mu ma mun shirya saboda haka ya rage ku SSS ku je ku gaya mai shari'a billahi allazi mai shari'a ya buɗe alqur'ani ya buɗe hadisai kada ya buɗe fiqhu Qur'ani da hadisi shi kadai ne mai manzon Allah ya ce mai Allah ya ce wanda ya ɗauko makami ya buga wani in ya kashe shi shi ma kashe shi za a yi in bai kashe shi ba in rauni ne a ka kaza in rauni ne a kaza kaza da kuskure inda gangan ne fa ramuwa ramuwa kuma manzon Allah ya ce sai wani ya warke shi da aka yi wa in ya warke sai a ce to shi ma wani a yi mishi irin wannan da haka muna jiran mu ga kotun ta haka wallahi in aka yi munafunci da alƙalin da prosecutor da duk wani wanda ya shiga cikin maganar wallahi sai jinin shi ya zuba wallahi don haka wallahi kun ɗauki matsalar da wasa to ku ɗauki wannan kaset ɗin ku aje shi gobe kuma wani ya sake tsogalan mu amma mu zo mu ce za mu yi karatu mu ce za mu yi sallar tahajjud yan iska masu cin kare da mage su ɗauki makami su buga mana kuma shi ke nan sai a ce wato ai wani ana tare da uban shi ko uban shi sarkin musulmi ne billahi lazi ba abin da ya shafe mu duk wanda ya san cewa uban shi yana wurin nan ya mana iskanci ba ruwanmu da alfarma uban shi za mu daka shi duk wanda ya san ɗan shi na wurin nan ya mana iskanci ba ruwanmu da alfarma ɗan shi za mu daka shi iyakar doka kenan don haka kowa ya shiga taitayin shi game da mu addini muka ce za mu mu ba yin iska bane kuma ba iskanci muka zo zamu ba kuma ba za a fake da cewa za mu yi addini a zo kawai shikenan da an yi abu sai a zo wannan dan sadda ce ai ku mutane ne masu zaman lafiya a gidan ina muka ce mu mutane ne masu zaman lafiya cewa muka yi mu mutane ne masu musulunci in ko aka ce za a hana mu musulunci to 1804 za ta dawo dan sodiyo ma haka yi 1804 aka ce za a hana shi musulunci yace to mu tashi mu kare kanmu da haka waɗannan da suka jiyo waɗannan rauni to ramuwa ce ba sulhu ba diya kai alkali ka ji kai prosecutor ka ji kai shugaban 'yan sanda ka ji sarki ya ji dattawa su ji ramuwa ce makami in response to makami iyakar doka kenan gobe ma wani ya kuma amma wannan irin lukulukun da kuke musu a nan tudun wada shi ya ja wannan iskancin ku je ku je ba ku gani a muciya ba na karantar da irin wannan karatun aƙida ake yi samfarera mai zafi kuma suna ji kowane shege ya koma ya abin to da sanda muka fara da'awar haka suka taso wannan ya taso zai rashin kunya mu ce kai mun san ba karatu kai ba me ya haɗa ka da mu da muka yi karatu ba anguwa ɗaya aka haife ba kai ka zama ɗan iska mu muke zuwa makaranta kuma mu tashi mu karatu ka ce ba za a yi ba in ka sake magana za mu lallasa ka in ku mutum ya magana mu kama shi mu daka shi ba wani abin da za mu rinka tafiya kamar alarramomi yan iska suna wulakanta mu tuni za mu jefar da riga jiki ya yi tsami in ya so sannan a zo a yi wanka a ji a kala haddasa a ci gaba da hadisi ma kawai yan iska kawai malam sirena ku don haka idan aka yi ramuwar sai a gano suwaye suka turo su suwaye ke tare da su yaya abin yake amma kowane ɗan iska sai abin nan shikenan sai a zo a turo da ta masu mutunci idan suna ganin mutuncin dattawa me yasa suke haka wato mu ne muke ganin mutuncin dattawa a'a mu ma mutuncin yana da iyaka in aka taɓo mutuncin addini jama'a duk duniya ba ma raga kowa saboda haka duk wanda yake tunanin zai zubar da jinin mu ya ci banza a'a sam kuma ba wani da zaka je ya ce wai to shikenan shi ya kashe magana an yi sulhu wallahi ko sarkin zazzawe yaudare ku ya ce muku ya kashe wannan magana wallahi ya yaudare ku Allah duk duniya duk duniya wanda ya ce ya kashe wannan magana ƙarya ike abin da zai kashe wannan maganar a yi shari'a shari'ar kuma ta musulunci ita ce me da gangan suka yi eto abin waɗanda aka yi wa su warke in suka warke sai a rama a zo a tara mutane su ma a sa barandami a datsi tsakiyar kansu a ce to wuce wannan ma a datsa to shikenan sai mu tafi haka muke ganin ani gashi nan a jidda ka kashe wani sai a zo a kashe ka ka fasa wani kai a zo a fasa maka kai bayan ya warke amma a ce za a yi sulhu babu sulhu babu sulhu amma kun zo kun wuce wurin manyan mu a roƙe a je a yi beli an je an yi beli sun yi sallah a gida sun yi idi amma ramuwa tana nan domin ba kuskure aka yi ba balle a ce diya balle a ce sulhu ganganci ne to ba za mu yadda ba sai mun kare mutuncinmu sai mun kare jininmu sai mun kare dukiyarmu da ikon Allah mata kuma kada wanda ya ji tsoron ya turo mata shi wurin karatu ko wurin sallar tahajjud duk wanda ya taba wata mace ko ya barazanar ga wata mace a datse kafiri kawai ya katta kenan duk ya za a ce ga mata 'yan iska a edu da kongo da poli suna tsirara ba ku je kun musu iskanci ba sai matan musulmi sun zo sallar tahajjud su ne za ku zo ku nuna ku 'yan dab sai mu iya kashe ku mu gasa naman ku mu ci idan iskanci ne amma muka ce ba haka zami ba addini zami sai a zo a ce za a ci mutuncin matan mu da 'ya'yan mu to za mu tashi mu kare mutuncin matan mu da 'ya'yan mu idan mu ma mun taɓa mutuncin wani shi ma ya tashi ya kare mutuncin amma ina 'yan iskan suke kunanan 'yan shi'a tsinannu suke wucewa da mata wajen ɗari biyar me yasa ba ku taɓa zuwa kun yi musu wani abu ba a sai mu an taɓa mu za a ce to shikenan a je a samu suwa ne a je a zauna a bada haƙuri a bada haƙuri a gidan uwarwa babu baganar bada haƙuri jama'a saboda haka a nan kun taɓo mai tsada idan shari'a ce mun shirya da lauyoyinmu masu ƙarfi za a je a yi shari'a don haka kuma sai ku shirya idan kuma shari'ar za ta yi adalci a ranar